والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أتيد من للتاف القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح الأوفيمين الله يجزيكم في الرحمة زام تاشي عشاتنا أربعين دقيقة إنما لا يمكن an bato mana fuskoki da za mu tashi a shafi na 39 ko? na 41 ne ko? yau za mu tashi shafi na 41 inda yake kawo mana fuskoki na rugujewar hanyar ko kuma kasan waɗanda suka tafi akan rusa ma'anonin sufofin Allah subhanahu wa ta'ala su ne wanda ake cewa al-mu'attila ko ahlus tafi malai shi alwajhu sadis ko fuska ta shida fi ibtali mazhab ahli tafi a game da wato ainihin rusa matafiya ta waɗanda suke ruguje ma'anoni da kuma gundarin sufofin Allah subhanahu wa ta'ala annahu yalzam alaihi lawazi to aka tafi akan wannan matafiya da suke kai zai kakaba wasu abubuwa da suke lalike da abin da suke kai wanda suke batila su kuma abubuwan su ma batattu ne wa butulanan lazim bacin abin da wato yake lalike da abin da kake kai ya dullo ala butulanin manzo yana nuni akan kacin shi abin da kake kai bashin wani abu da zai haifu daga abin da kake kai nuni yake akan bashin abin da kake kai duk sanda kake kan wani abu to kuma shi abin yana haifar da wani abu shi, batacce mara kyau to na nuna bashin abin da kake kai an tasirya bayanin sa ita min hadihin lawazin yana daga cikin abubuwan da suke lalace abin da wannan mazhaba kake tare da shi awwalan na farko anna ahla safi hakika waɗanda suke kan rusa Sifofin Allah subhanahu wata'ala da ma'anonin su na gaskiya lam yusrifu nusus sifat ba su karkatar da nastoshi gundarin bayanan da suka zo daga Allah da manzo ba a game da sufofi an bahiriya daga zahirin abin da suke nuni illa haifu ita face sai da suka kudurce annahu mustalzimun aw muhimun li tashbih Allah ta'ala bi khalqi sai suka riga suka kudurce cewa in sun tabbatar da wannan zahiri na sifofin Allah zai jawo lallai ko yana sa wahamin kamanceceniyar Allah subhanahu Ta'ala madaukaki da halittarsa farko abin da ya fara rasuwa a cikin zukatan waɗanda suke rushe zahirin ma'anar sufofin Allah subhanahu wata'ala suna riyawa a ran cewa ai sun faɗi haka sun kamanta Allah da bayi ko hakan zai sa dai sai an tabbatar da kamance shi ne Allah da bayi cikin wannan abin da yake cikin ransu wannan abin da yake na nike da wannan mazhaba ta su wa tashbihu Allah ta'ala bi khalqihi kufur kuma sai sun ji cewa sun ce haka za kuma su ce to ai kamanta Allah madaukaki da halittar sa kafirci zuciya su tarya musu sun sun faɗi zahirin abin da sufofin Allah suke nunarwa akwai kamanceceniya da Allah sa da bayi sannan kuma sai hakan ya haifa musu cewa ita kuma kamanceceniyar Allah subhanahu wata'ala da bayi kafirci ce to waɗannan abubuwan da suke na da wannan maza ba ta su shi ne illar da ke fitar da maza ba li'annahu tasbihun li qawlihi ta'ala kuma wannan tunanin nasu karyatawa ce game da faɗin Allah madaukaki laysa ka mithlihi shay babu wani abu da ya kama da shi in bawa ya yarda da wannan ayar ya gamsu yana aiki da ita to ba za a ce ga wata sifa da siffar da ta Allah subhanahu ta'ala ba ga abin da ma'anar ta take nunawa ya cibire ya kibin wannan ma'anar ya rika ne ya ce to ai shi ne tabbatar da nan ma'ana